duk lokacin da mutum ya zo sabon wuri akwai abubuwan da yake shirya ma kanshi wanda yake so in waɗannan abubuwa suka tabbata shi ya zama ya cimma nasara wannan aiki da ya kawo shi da akwai abubuwa kusan guda takwas da na shirya ma kaina wanda nake so ni da sauran jami'an tsaro da sauran duka members of the public taimake mu mai a cibin waɗannan goals saboda mu samu mu ingantaccen tsaro a cikin wannan jiha ta ta katsina zaɓe ya kusa ina ga sauran 'yan watanni za a fara kamfen ya riga ya fara kamar da ka sani kuma a yaushe muna kiran da 'yan siyasa da su yi ƙoƙari su tabbatar da cewa sun bi ƙa'idocin da ya dace su bi wanda aka gindaya musu na maganin campaign har na maganin election da sauransu idan aka ba za a samu damuwa ba kwanan nan mun je inspector general da ya kira mu zuwa imo state oweri mun je mun yi kwana hudu a can duk abubuwan da aka tauna shine tattauna shine batun ya za a gudanar da zaben 2023 abinda ya kai mu kenan kuma duk abin da muka koya a can za mu zo tabbatar da cewa sauran waɗanda suke aiki da mu duka kowanne an sanar da shi abin da aka aka samu jihar katsina tana tana da matsaloli na tsaro allah da ikonsa an fara samun sauki saboda kowa da kowa ya fara shigo cikin harkar na tsaro shi yasa aka fara samun sauki a ciki kuma ina kira da al'umma su ci gaba da ba da nasu gudunmawa domin a samu ingantaccen tsaro a wannan jiha ta mu ta kafuna za mu yi aiki da sauran jami'an tsaro duka ba mu dan sanda kadai ba zai yi wannan aikin ba jami'an tsaro da sauran mutanen gari kowa ya bada nashi gudunmawa domin mu cimma gaci daga ƙarshe ina son tabbatar muku da cewa za mu aiki da members na vigilante na all the communities the traditional rulers yau na je fada mun tattauna da mai martaba sarkin katsina kuma ya ba mu goyon baya kuma ya tabbatar mana cewa duk irin goyon bayan da muke neman allah da za a ba mu mu cimma nasa so muna kira da al'umma da kowa ya bada nashi gudunmawa domin mu ga wannan abu ya zai tarihi da muke yi tun da jiya ne na zo mun fara tattaunawa mun fara gane matsaloli kuma ba da daddawa ba ba na so mu fito mu furta ga abin da muke so mu amma very soon za mu wani abu su jami'an kafa su jami'an naka akwai abin da ka shirya musu eh jami'an mu kwarai da gaske a jami'an mu kasan a inspector general police haƙoƙinsu ina kana da labari an ƙara ma 'yan sanda albashi duk haƙoƙinsu wanda ya kamata a basu inspector general na 'yan sanda yana nan yana bibiya ɗaya bayan ɗaya tabbatar da cewa duk haƙƙinsu an masu bayansu kwanan na an kira ma an ce zo mu karɓi kayayyakin aiki a abu tun da ya shigo ya raba kayayyakin aiki wannan kusan shine kashi na hudu ko na biyar ana raba kayan aiki bai fasa an raba motoci an raba kayan aiki yanzu a sake raba irin su barkonon tsofa da sauransu saboda batun zaɓe da yake zuwa saboda haka duka waɗannan abubuwan da suke suna nan akan layi kuma insha Allahu ba da daɗewa ba za a ci nasara akan kowa zai yi dariya insha Allah a cikin abin da ke cikin wannan